Saka mai wuya. Manyan baƙi na shigowa kawai shi yaran nan suka zo suka gatsa hanya. Da ƙyar da na ya shiga, isa ashiru ya shiga, kuma shehu ta za masu ce in sun ya shigo sai sun kashe shi. Wannan maganan ba gaskiya ba ne. Sun saba haka su taro yara kamar yadda suka yi a ofishin jam'iyya su suka kira yara don su zo su cima shugabannin jam'iyya mutunci. Gwamna Nasiru Erfa ya fito ya gaya wa duniya cewa shi ne takalmin karfe ne. mu kuma gaba ɗaya mu ya aƙida shi ne yasa kafa zai murkushe mu idan ba mu daina adawa da shi ba sanan na biyu ya ce duk shawarwarin da muke badawa shi ba zai ɗauka ba duk wanda bai gamsu da salon sa ba ya je hau kan tsaunin kufaina ya faɗo ya karya wuya ya mutu a jihar kaduna mutanen nan suke a jihar kaduna gidajen su yake in cewa in mu ne za mu aika a cikin musu mutunci shin waye a cikin su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC sannan ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Shinkan me kidar kungiyoyin nan da suka tuzgo daga cikin APC suna ja in ja da gwamnan jihar Kaduna ne. Ko menene tasirin rikicin nasu na cikin gida a wurin abokan adawansu na gaskiya wato NPDP? Ba da bayan haka meye ma matsayin ita kanta Kaduna a wajen akidar adawa a Najeriya ne? Honorable Barista Ibrahim Bello Rigacikun tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda ke wakilci mazabar igabi a majalisar wakilin tarayya da ke abuja amma lauya mai zaman kanshi a birnin tarayya abuja a halin yanzu kaman a kaduna kaman da kake bayani a matsayin yan kaduna yanzu inda aka samu k 23 eh, aka samu aƙida aka samu restoration group so wa'annan gaba daya bisa ga nazari na da bincikawa babu wanda suka ce su reshe ne na apc a'a wasu mutane ne wanda suke so a jaddada abin da kun tsara mulkin abc ce a yi strictly ba tare da wani eh, tantama ba ko kuma ƙari ko ragi ba sun je da ake ta koke-koken aka ana so ne duk abin da za a yi a siyasar mu na apc na kano a matsayin mu masu gwamnati ya zama duk abin za a yi a yi daidai abin da kun tsara mulki na jam'iyyar ya tanada a yi a yi wanda da dama suke gan cewa an yi samu abin da deviation wato an kuskure an saki layi shine ya kawo wannan Eh, cece kucin da ake iki har kai mun muka samu kama halin yanzu yan siyasa na Najeriya kaf sun san cewa ba an gama gogoron NPDP nan gaba daya shekara goma shuke da suke da abin kira structure shugabanci da gaba daya a Kano State ne yau ga shugaban PDP ne gaba daya dan Kano State ne mataimakin shugaban kasa da ya gusa dan Kano State ne gwamnoni da dama suka gusa yan kaduna state ne suna nan da ran da su kuma suna kallon mu ne suna mana dariya suna ganin cewa suna gab da kwace irin abin da Allah ya bamu allura da irin wani abin da ke faruwa a daina batanci da zage shugabanni a daina amfani yan ta'adda suna cin mutuncin mutane sannan a koma a gashin abin da yan aƙidan nan suke cewa da yan keton tiri suke faɗi cewa da yan restoration suke faɗi shin akwai san rai ne shin gaskiya ne sun tabbatar duk masu faɗin wannan ba gaskiya ba ne yarfin siyasa ne kuma ba zai kai mu ko ina ba sulhu da a da kube mu koma kan cikin ɗaki a rufe a daina amfani da yan jagaliya suna tada hankalin mutane shi ne zai kai mu ci gaba ba irin hannun ka samu kamar halin yanzu ba. To honorable kuma lawa Ibrahim Bello daga cikin kenan. Mu ma a wannan shiga ta uku ta muhawarar da muka fara akan wannan cece kuce na jigogin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna za mu taɓo da dama daga cikin wannan matsalolin da ya ambata amma mu za mu fi ba da ƙarfi ne yau a kan ƙoƙarin gano ko suwaye bayan harin nan da aka kai su shehu sani a cibiyar 'yan jaridu ta kaduna a can kwanakin baya domin akwai masu cewa su shehu sani ma ne da kansu suka kitsa wani al'amari din har kuma za mu sake duba ko suwaye suka shata jerin sunayen delegates da aka ce su ne za su wakilci kaduna a wajen babban taron apc na ƙasa kuma sannan ma kai ina zargin da ake wasu 'yan siyasa irin su suleiman hunkuyi na cewa jayayyarsu da nasiru irin rufa'i ba za ta rasa nasaba ko alaka da burin su na kwace kujerar shi nasiru din ba daga hannunsa a zaben shekarar 2019 to ba da bata lokaci ba bari in maida ko wajen masu muhawara din wato mutanen nan guda biyu da su shine sakataren jam'iyyar apc ta jihar kaduna a nasu bangare ma'ana yahaya baba fati na bangaren gwamnan nasiru el rufai da kuma murtala abubakar da ke can bangaren masu jayayya da gwamnan wato kungiyoyin su akida da restoration group da dai sauransu kamar yadda na ce za tashi ne daga tambayar da muka yi wa shi murtala ɗin ashirin da ya gabata game da tarzomar da ta faru a can cibiyar 'yan jaridu a watan yuli da ya gabata tunda ka faɗo da mu zuwa ga wannan taron na 'yan jaridu mu yi magana shi tunda mm, mun ga abin da ya faru an zo an fatattaka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce har da rawar da 'yan sanda suka taka a cikin aka ji wa 'yan jaridu ciwo da sauransu kamar yadda kace akwai manyan kusoshin eh, mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din babban tambaya a nan shine eh, na san kai murtala ka yi zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa Eh, mai ba da shawara ga shi gwamna ubasani yana da hannu cikin abin shine ya tattara eh, 'yan banga da sauransu ya tura su kuma 'yan eh, sun ce ba su bane amma shi erufa din ya fito yana taya mutane jaji a bisa wacce hujja kai murtala abubakar kake zargin cewa su gwamna ne suka turi mutane aka farfasa wannan taron 'yan jaridan. yawa kana ji ko ranar da za mu je mu yi sai muka samu intelligence report aka ce ga yara na ana ɗibo su suna zo ana sauke su a abin nan akan motorcycle wato mashin. Wa yake tattaro yaran ne? ina yana magana da yan sandan. In na gani wani yaro eh, na eh, mutumin uba sani ya zo da gudu wajen da abin nan eh, waya a hannunsa yana communicating yana gaya wasu ɗaya komai abin nan suka suka raba yaran na placard wato irin abin da ake tsagawa. Kwalaye. Ana rubuta no motion sani. Yawa placard suka tattaga no motion sani. Daga wurin kawai zai wuri ya zama tense manyan baki na shigowa kawai shi yaran nan suka zo suka gatsa hanya da ƙyar da na ya shiga isa ashiru ya shiga kuma shehu tani za masu ce in ya shigo sai sun kashe shi to mun ji wannan akun mu saboda haka muka shi muka bada da sauran muka cikar yadda za a yi kare shi zo ta wajen to wannan shine abin da ya faru a ya yi hakuri ina zuwa kanka amma mutala kun ce kun zargi cewa akwai ruwan yan sanda cikin hannun nan kun ga yan sanda sun taka wata rawa a cikin aka zo wa'annan 'yan sanda guda biyar ɗin Allah ya taimake mu yaran na suka shiga su da kokari su farfasa motoci suka jefa fega ta muna cikin haka he DPO din ya shigo da yara guda bakwai muna cikin abin yara guda bakwai suna shigowa kawai shi ɗaya daga cikin su ya daga abin nan ne na shi chair da ya buga akan wani ɗan jarida kawai shi wani daga cikin su ya daga wannan shi ya zaro ta kawai suka fara sara aka yaran na bayan sun yi sare sare suka fita suka gudu kuma kowa na ganin to ina zuwa malam murtala yayi haka ina zuwa haka na malam ya na gode da hakurin da kai na sauran wannan abu me kake so ka ɗauka daga cikin maganar delegate har zuwa kan abin da ya faru a wurin taron jin jaridun nan to na daya zan fara maganar delegate a duk abubuwan da ya faɗa duk doku dokoki na zaɓe a kamar yadda kundin tsarin mulki ya faɗa na zaɓen delegate an bi su duk mutanen da ya faɗa cewa suna da haƙƙi mutanen na an kira su akwai takaddun da muke da shi wanda sun sa sun sa hannu sun zo wannan taron da yake a kira da an kira su wanda wanda bai kira ba wanda ba a kira ba mu kira ba sai dai wanda jam'iyya ta dakatar da shi wanda akwai su a cikin su amma duk wani mai haƙƙi an kira shi sun sa hannu kuma sun yadda da hukuncin da aka zartar cewa a je a wannan consensus daga shugabannin jam'iyya na jiha shugabannin jam'iyya na local government zababbu na kai da members daga Kaduna Assembly zababbu na National Assembly da sauransu duk wannan jama'an da kundin tsarin mulki da gane yanzu zaɓe bayar an kira su an yi wannan taron akwai takardu da duka suka sa hannu. To eh, mana yanzu abin nake so tunda mun ji wancan bayanin da ka fare kan delegates mu don eh, lokaci mu je ga maganar bayanin da ka ji Murtala Abubakar ya yi game da abin da ya faru a wajen taro da manema labarai da nan da zargin ku da suke cewa ku kuka turu mutanen da suka kawo musu wannan farmaki. Game da magana cewa mu muka kawo mutane yan ah, wannan maganan ba gaskiya ba ne. wa'annan mutanen kamar da na gaya maka sun saba shiga gidajen rediyo a jihar kaduna suna eh, aibanta gwamnati su aibanta malam nasir ahmad arrafai gwamnan jihar kaduna ba abin da aka taɓa musu na ga inda kuke cewa watakila su ne suka yi wannan dan su muzanta gwamnati ku kuka yi wannan maganan ko da gaske ne sun saba haka su taro yara kamar yadda suka yi a ofishin jam'iyya su suka kira yara don su zo su cima shugabannin jam'iyya mutunci kamar yadda suka saba yi abin da nake nake so in faɗa maka a nan shi ne cewa jam'iyyar APC da gwamnatin eh, eh, jihar Kaduna ba ita ta sa aka cin aka ce ofishin NUJ ba ba yau suka saba aibata gwamnati ba ko zagin gwamna ba mu taɓa musu komi ba a jihar Kaduna mutanen nan suke a jihar Kaduna gidajen su yake in cewa in mu ne za mu aika a ci musu mutunci shin waye a cikin su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba me yasa Mhm. ko ka ga wani a cikinsu da rauni ko da ko da ko da ciwo amma dai an ji wa yan jaridu rauni a wurin da yake a faɗa bari in je eh, malam murtala bari in zo wurinka maganar su suleiman hunkuyi su bangaren gwamnati sun sha zargin cewa da yawa daga cikin mutanen nan naku kusoshin siyasar nan irin su shi suleiman hunkuyi da sauransu suna da bukatu da kudurori da suke nema su cimma duk da cewa an ce shi sanata suleiman hunkuyi ya taka rawa a cikin zaben da aka yi har Allah sa APC ta ci mulki amma an san cewa yana da burin ya sake fitowa takara shekarar 2019 ina gaske cewa wannan burin ne yake sa suna kin shiri da da Nasiru Rufai eh, kafin na respond to wannan bari in put maka on record abubuwan da suka yi wanda suka yi attacking mutane saboda kawai mutane sun fito su faɗa ra'ayoyinsu a tuna akwai lokacin da aka yi taron al'umma a giwa gwamna 'yar erfa ya fito ya gaya wa duniya cewa shi ne takalmin karfe ne mu kuma gaba ɗaya mu ya aƙida kiya shi ne ya sa kafa zai murƙushe mu idan ba mu daina a dawa da shi ba sannan na biyu ya ce duk shawarwarin da muke badawa shi ba zai ɗauka ba duk wanda bai gamsu da salon mulkinsa ba ya je hau kan tsaunin kufai na da faɗo ya karya wuya ya mutu kaga wa'annan irin maganganu da bai dace ga shugaba ba duk ya faɗi kuma sigina ne yake badawa amma ya yi wani abu game da haka ko ko maganar fatar bakin kawai ya ɗau wani matakin aiwatar da maganganun da barazana da yi to a gaishe ku to bari mu ja birki nan sai Allah ya kama rana wa tewa mu dawo mu ci gaba inda zamu ji ko gwamnan Europa ya taɓa ɗaukar wani mataki na yin abin da yake barazanar zai yi wa su abokan nasa na adawa kuma me yasa har yanzu ba a yi zaben yankunan ƙananan hukumomin jihar kaduna ba ne kamar yadda ita jam'iyyar apc ta yi alkawari cewa za ta yi watanni uku bayan ta ci zaben sannan kuma za mu tunkari zargin da 'yan adawa suke yi shi gwamnan na cewa ya kwashe duk harkokin arziki na kaduna ya miƙa su ga yarbawan lagos yanzu muna godiya ga su bakin namu yahaya baba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu a can kaduna isa lawan ikara da nasiru yakubu na birnin yaro da suka taimaka mana wajen haɗa shirin nan da kawo muku shi a madadin kowa da kowa na mustapha sakwata ne a washington